أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسلمين من ربكم يا يحفظ منا كاوى وأيكم من الخير da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da kasance da kasance imani da jiman da islasi da kuma rufa mana asirin cikin da muka shiga muka fito duniya da lahira allahumma amin alhamdulillah a abubuwan da suke gabanmu da izinin allah subhanahu wa ta'ala bayan mun tabo laduka da mun kare su a jiya da mu taɓo a abubuwan da ke ƙarfi waɗanda waɗansu su da kansu da waɗanda ake ɗauka ta azumin alhali ba sa ɓatawa da waɗanda kila ana ɗauka ba sa ɓatawa kuma su ɓatawa wanda ibada mai muhimmanci da albarkar azumi da ubangida wajen sa mana mukame daga ci da sha da dukka waɗansu abubuwa da ba su kamata ba daga fitowar alfijir da fasuwa rana duk wani abin da ka ba ta azumi yana aukuwa ne a wannan lokaci fito fitowar alfijir da faɗuwa rana ne aka aikata waɗannan abubuwa kuma da dare da zuwa da ya ke faɗi zuwa fitowar a cikin arzagayo duk abin da mutum Allah ya haɗe masa da yi shi yanzu ne abin da ke muftira su samu abin da ke karya azumi da kuma walwajibu a hannun ala shay'an minha da abin da ya a kan wanda ya aikata ɗaya daga cikinsu. ba muka ce abinci shi ne mutum ya kame jikin shi da barin ci da sha da santan iyali da duka duk rana daga fitowar alfijir zuwa farkuwar rana da niyan kusanci zuwa ga Allah ya azumi wanda azumin mutum baya cika baya baya karbuwa sai ya fuskanci ya basu abubuwan da ya fayi na farkon su aljima shine saduwa da mace saduwa da mace shine malamai suka ce saduwan ita ce mutum ya shigar da al'aurar cikin nata amma in ta mace ne kawai ko kallanta ko sumbatarta ko rungumar da wannan ba a kiran shi jima a kalmar larabci duka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, kallo zinani ita mace zinani kullum ta ma zina ne ido na zina zinan shi shine kallo hannu na zina zinan shi shine tukawa amma manzo Allah ce abin da ke ta hakan ko hakan shine saduwa to anan saduwa da mace a nan sama'un ta aure ta sunnan mutum kasancewa na ta aure ne ta sunnan mutum baya ranar jini shi da kare Kasa biyu ta zina ce wanda ba babu wani da alaƙa da ita na aure duka dai azumi da karewa malamai suka yi kiyasi suka ce ta dabba idan mai azumi ya sadu da ita ta namiji idan ya sadu da namiji ta baya sun da duka waɗannan abubuwa ana kiran kiransu abubuwa na da ke ɓata azumi su kalli azumi fa idza jama as-sa'idu batala sawmuhu fa qad kana nafiya idan azumi hada sabu da azumin shi ya sawa'un azumin da ya bata ne ko da nafila ne ko na ramu ko ne azumi ya idan har aka alƙanta shi a yinin ramadana to wannan mutumin shine wasaumu wajibin alaihi kuma in azumin wajibi ne a kan shi shi ne ramadana to wajaba alaihi A shi da ya wajaba ga wannan wannan aika shi shine ya kare ma azumin ya kare rana ya kai azumin amma wa kafaratul ba zai kafara mai tsayin kafara wanda ya wannan kafara mai tsanani wanda hadisi muslim ya ruwaito da yanda zai na farko mu'mina mutum da ya haka jikinta bawa ko baiwa mumina da shariha mamlukan ya shari mamlukan musliman bakaran aukunka wa yi li a hurran shi ne mutum ya je kasuwa ya sayi bawa musulmi ko baiwa musulma sai ya aika ta zaman to mai yanci ko ya aika shi ya zama to mai yanci da in lam ji tabbatar idan ka samu bawa da baiwa ba aw lam yaji ha ko bai samu kimar sayan su ba to nan ne zai ganga zuwa option number 2 shi ne azumi shi bawa ana rasa shi ta hanya biyu kuma ka je kasuwan da kuɗin ka da shi a matsayin bawa su a kasuwa kamar yanzu yanke muke ko kuma mutum ya ce da bayin nan a bai da kuɗin sayansu duk ana ɗauka mai samu ba to sai ya dangara zuwa ga option na biyu shi ne siyamu ta mutatabi aini mutum ya yi azumin wata biyu da kubin juna la yuftir aini ba yin azumi ya ci abinci a tsakanin su illa li udrin shar'iyyin ka ayyamil eid wa tashriqi sai dai da wani kuzuri mai girman gaske wanda shari'a ta yadda da wannan kuzurin an misali yana ramawa ya fara ramawa daga watan zulka'ada nan zai shiga watan zulhijja sai babbar sallah ta zo kuma mai tattauna ba to kasancewa za a yi sallah da babban sallah sai ya ajiye azumin saboda haramun ne mutu ke azumi ranar idi haramun ne mu azumi ranar ko kuma irin uzurin da ke kama mutum a watan har ya kai da ajiye azumi to shi ma idan ya kama mai kafara zai ajiye azumi idan ya dawo ya ɗora kawai misali ya tafiyar gaggawa ta kama shi misali sai ya wayi gari dai da lafiya matuƙa mu ɗauka ya yi azumi har arba'in zai shiga na hamsin da arba'in da ɗaya ɗin sai ya waye gari da tafiya shi da za ta kama shi ko ya waye gari da lalurar rashin lafiya wannan duk zai arziki amma in ba wannan uzurin ba a ce mutum ya yi azumi ɗaya bayan ɗaya har ya da hamsin da bakwai sun ka kuki da jama'a ta ce kai alhamdulillah saura uku yau bari an huta gobe wallahi dan huta gobe wannan ci abinci to yana ci gobe da nan sun rushe idan ya zo zai faro da farko ba a son san mutum ya fara su in ba wata lura da ambata wanda ke aka yadda da ita mutum ya ajiye azumi idan har ya ajiye to abin da ya yi a baya ya rushe shi yake aka ce fara ce mai mai tsanani da a kallata mata har ila yau an yi na uku idan ba zai iya ko kuma idan ba zai iya ba da ciyar da miskinai su kulli miskini nisfu آه كيلو وعشر غرامات من البر الجيد قد يصبح من طعامه وطعام أهله مسيح كان مسكيني ستين مسكيني ستين شيء ايه أنا أونا أجيب زي إشي مسكين شيء وشي شيء مود نبي ايه نشن كافة مود نبي ايه نشن كافة ko kuma ya yi abinci kawai a yi a zuwa mutum a kayar yadda zai ci ya ƙoshi zai iya tsara miskinu gaba ɗayansu da su kisu bisa ya a ajiye su a rikaci kowa ya fi daɗin shi a rika mai sosai a cika da mai da nama da miya da komai da wata da ruwan sha kowa ya ci ya ƙoshi ya tashi ya tafi a yayin shakara ke nan da da wancan a ganganci da yi da ke ta hukumin bana. wannan shi ne abin zai kenan ya kwato yan jamawa shi ne samu ba a cikin kwana cikin idan da zai yi ba shi kan ci da musulmai cikin da hajjin kafara irin wannan kafara da aka dora wa mutum mutana tun fi su da zilfi'il idan ka ce da kafara sai ta dace da irin girman laifin da ya yi shi ne na keta ko min Ramadan ba ma ko? yana da irin nau'in aiki da kai in aiki ta karami ne sakamakon ta karami ne in aiki ta karami ne sakamakon masu yanzu ne kome ta yanzu za ku mai jinsu kama to gaskiya kamar yadda ya zo a dukkan hadisi wanda ya ta mai yin kafara shi ne wanda ya samu da iyali kawai amma kuma ya ci abinci da dangan shi ba ka fara da irin wannan in ka baiwa ko bawa azumin kwana ci ko kuma ciyar da miskinai sittin gaskiya da wanda sa duka mace ne kawai ka yi na rubutan ka koma ma wannan Ka mun ji saduwa da mace na karya azumi na biyu yi da ciyar da a bi abu na lamsin au istida'in shine mutumin da ya fi wani da kansa voluntarily wato bitara in kansa ba ba kirsa shi aka tilasta shi yayi ba a ko sun batan matan shi ko sun batan mace ko ta hanyar shaɗa gaban shi da wasa da shi shi masturbation ko ta hanyar mutsutsuka a kan gado har malin ya fito masa ta hanyar kallon waɗansu fina-finai na baza makarantansu wannan shi ma yana karya azumi ذلك لأن هذه من الشهوات ya لا يكون الصوم إلا باجتهادها wanda yana da cikin sha'awan da wajibi baya inganta sai an nisanshe shi shi ma kamar yadda ya zo a cikin hadisul qudus lokacin da aka faɗi yadda za a saka wa mai arziki tsakanin shi Allah Allah ya ce sakayyan mai azumi sirri ne tsakanina da shi in ji Allah domin yadda ta'amahu bawa na ya bi abincin shi ya Bahu da abincinsa wa shahawatu ya bar sha'awar don ni to dole in bi Allah madaukakin saki yake shi ya zan ba shi ladan ba da sun kasan kakin kaga ya bar sha'awarsa dan ni kaga mai aikata wannan bai bar sha'awarsa ba kenan amma tabdilu wallan su biduni inzalin fala yufti amma da mutum ya sumbaci matan shi ko misali ya tsaka ko ya ta ko ya rungume ta ba tare da wani abu ya fito mai a jiki ba wannan babu komai ga azumi وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da a wata rana iyalan sa kamar da ba mu kusa iya sai dai ya ce to wanda ya ce ko zai iya mallakar kansa da kar yayi wanda ba zai iya controlling kansa da kar yayi ya ce ai sun yi a ce innahu kana yamliku nafsahu manzo Allah shi ya iya mallakar kanshi controlling kanshi zalika فقد الصائم إذا خشي على نفسه بالإنزال ما يأذي إيدي الترقنش صورته وإيدي تبريز الحكومته فيحل التبرج إلى ما سيحرم في حقه وما ما أمرت قوما إذا ذلك أي شهرية كابدة إيال ما فيعطى ما تجد تجد تجد تجد يعني سنتيسو شريك أزوها مسؤولة شيء تقرأ في القرآن لأنه وسيلة توصل إلى حد الحرام duk abin da zai zai ja ka zuwa ga haram to kada shi shi ma haram ne kawai wa siyanatan li siyamihi min al-fatab kuma yana da cikin tare azumin mutum da lalacewa wa hadhihi qa'idatun azimatun min al-qawa'id ash-shar'iyya wato wannan da cikin ka'idoji da dokoki na musulunci wanda suke cewa ila tusaddi bara'i' wato ka'idan shi ne a wata ka'ida a islamic law da take ta saddu zari'a wato kare mutum da alawa barna kare mutum da ba wato ne na halal asali shi abu ne na halal amma in ka ta shi zai kai ka zuwa ga haram to wannan halal din aka dace shi an cikin ka ka ta shi an hana ka ta shi wannan shi ne a waɗansu malamai suna cewa misali da na wannan abu haramun ne a musulunci sai malamai su ce zuwa jiki wannan kofan haramun ne tun daga nan za su sa ba ce da gaskan in ka shigo ka tsaya a kan kar ma ka tafi kofar nan shine saddu zari'a domin zuwa nan halal ne an halatta maka amma matuƙar mutum ya zo nan ya haifi wannan matukan zai ya ya aikata haram in ya tafa, to sai a ce masa zuwa nan ba haram ne eh domin duk abin da zai kusanta mutum zuwa ga barna to shi ma a haramta mutum zuwa wajen haka dan su mai a wannan sai musamman ma imamu malik bai da wasu idan wannan abu aka ta to shi tun nan zai samu a block an samu ka samun ne a zuwa kawai wannan ita ce haƙiƙa shi sa Allah madaukakin sarki ko in su ya aikata zina sai aka ce ya rika lawali yana kasa kasa da idan shi kar ya yi kallo kaga ɗaya ke nan kada ya yi kallo mace aka ce ta sa hijabi da kuma har kasa mace aka ce kada ta sa turare za ta fito sannan kada ta sa takalmi mai kwakwakin nan kada ta sa hijabi transparent wanda bai da abinan sannan da tarina ya muliyan ta tana tare da ta idan tana magana kai kuma an hana ka kallo an hana ka sauraron magana da su ballantana har a kai ga eh, sumbata har a kai ga tabbawa har a kai abin daga can an yi maka cikin sarki ya sa rubu da yawa a su a aikata wannan duk wanda da ya fada zina sai da kankare wannan gaba ɗaya kankare sai ya zo ya fada duka waɗancan sabbin fara'a ne wannan shi ne shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wadda sabbin zari'a yace mutum ya rika tsananta kurkuran baki sai dai in yana azumi ba ka tsananta kurkuran baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya sheka ruwa ko in ya zo alwala sai dai in yana azumi kaga me yasa sai in yana azumi sai da sheka ruwa sai ya fice cikin goransa wannan shi ne amma yana mutum zai bacci da rana sai ya yi mafarki wani abu ya fito mata, wani ya fito mata. ya tashi ya ga jikin shi ya ɓaci to fa fi wannan azumin shi bai kare ba abin da ya wajen ba kan shi kawai ya yi wankan jama'a tara in kan shi ne a ya fito masa ba shi ya jawo shi ba. Wani masa ba yadda zai iya yi. إن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها الله بايا قوة ورأيك أنت شيء من الزكية abu na biyu ko da bacci dama an ɗauki alƙalami daga kansa ba a rubuta da tsaddide la yuhafizuhu Allah bima yasduru minhu fi yawmihi Allah baya kama mutum da dukkan abin da yayi a cikin bacci sa mutum zai kace mutum yana bacci a zai na hukunci kisa misali mutum da kan ba a cikin ya yin ana da da za ka samu a ni yadda na sani mun zauna da wannan su su da za ka yi yaki sama tafiya sai an fi shi a kamo shi sai a dawo da shi kuma ya rantsu bai sani ba ya rantsu bai sani ba a kuma shi wanda ya je can waje ya kaga cikin bishiya ko kuma abin da ya je ya kwanta abinci kuma a yau da kwanci a yau da shi ya ce wa lakar ya ake masa baki da ya je yadda ya tattara inna akan gado a haka ya waye gari a ce ina a kayan ma tafiya to irin haka yana faruwa musulun. ya da in haka ko ya taka wani ko wani abu ya faru ko kuma mutum mashidanci ne da bai saba renon yara ba eh, an haifa mutum jariri da ke kawo wanda ya zanga ni ma ya zan rike shi kawai yana tsoron ƙasar shi a wuyan yaro a kawai bacci ya bacci tsoron kamar da a wuyan ya hauka yaro ya ta mutsutsawa har ya mutu gara ita kuma ana nuna mata yadda za ka tattala yaro ta sani amma mutumin da bai sani ba wani ya kwanta nan sa kwanne shi a nan da kafin ya kwanta yana kallon ka samu yana kallon yamma ko karewa da sati da birgima ta irin wannan mutum idan ya danna yaro a cewa shi ne ya kisa yana bacci har yaro ya rasu misali ba a zartar masa da hukuncin kisa yi mai bacci an ɗauki alƙalami da kansa ba a kama shi da laifi wato na'am a in mafarki ne a inda ya sa abun a ran shi kuma ana sai yayi mutum da mafarki ne ya zama da wani abu mutum a baya iya tunkuɗe a tunani haka nan mutum zai ta mafarki mafarki mafarki mafarki ba abin da ya zo ba komai da ba komai ko kuma mutum da mafarki sai ya zubo mai babu komai sai ya yi wanka da mutum bai iya tunkuɗe bai iya tunkuɗe tunani na zuci إن الله تداول عن أمتي ما حدثت به أنفسها ma lam tatakallam Allah sallallahu Allah ya yafe al'umma duk wani zancen zuci da suke yi abu mai kyau ka abu mai kyau ka abu mai kyau ba ka furta da ko ka aikata da gabobin ka Allah ba shi ba zai kama da wannan laifi ba shi ne ka ko a wani sa'i shi ma mutum ya samu accident ko ya mangoro da rikito da kuma da fata fab da baya sai da mashi ya fita shi ne wannan babu komai a kansa don da rikito ba ba ba bisa daɗi ya fito ba ba ta hanya ta jin daɗi ya fito ba hanyar wahala ce a zama ce wanda baya ba kawai garin su kan mangon ko kuma mota ta bijin mutum wacce ce ba su bijin mutum to wannan abu komai sai zai mutum ya je yayi wanka kawai Allah ubangiji ya rufa mu asiri na uku daga cikin abubuwan da ke karya arziki al'aqlu wa shurbu shi da sha da rana ba tare da wani tunjiri ba shi ma da ana taɓa jiri wani lokaci da kuma ce a ci a sha Allah ce wa kulu wa shurbu ku ci ku sha a tayar da dare kenan da zarar ba a tashi حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم تتم الصيام الى الليل وست شهر zai ceto sai ku kame bakinku da zarar alfijir ya ceto sai ku ci abinci ku zuwa dare wannan shi ne a kan wasu mutum ya sha ta hanci a zura mai roba ya shiga can har eh, ya fata cikin shi sai a rika kan tura mai a wajen a ai ba ta baki ya sha ba a aikin ya kare misalin cikin ki shani da ya sa ya hana mai shekarwa a albala kan ya tsalika saboda karuwa ya ya ji masa ta hanci ne ya je can wannan shi ne na hudu ma ta ana bi ana al'asri wa shurbi duk wani abin da yake maye gurbin ci da sha abin da ke madadin ci da sha amma mutum ya sha waɗansu supplement waɗansu irin waɗansu irin magunguna da suka ba mutum sinadari na cin abinci sinadarin cin abinci a waɗansu ɗan ƙwayoyi da ake sa in ka sa su ɗan ƙwayoyi wanda ya ci abinci na su ba ka sinadari ya haɗe irin waɗannan duka suna suna fata da allura allura da aka ba shi sinadarin cin ci da sha ba a so misali hasdu dan fa'i a ƙara wa mai azumi jini a ƙara mai azumi jini ko kuma a ƙara masa mai ruwa domin mara mutum zai iya rayuwa a kai ruwa ko a wannan ya ake kiran shi zai iya rayuwa na sashi ɗaya a kan drip ana ta sa mai ana ta sa mai ana ta sa mai za ka ga yana bashi kamfar yana ci yana sha haka yake ji a jikin shi ba zai ba jin yunwa ba aka aka ƙara masa ruwa aka ƙara masa jini to tamkar gashi ya sha ne da azumi akwai allurai musamman da wanda ake wa mutum ina jin ana yi wa sojoji lokaci in yaƙi ya yi tsanani ba lokaci ma zama a abinci ko girka abinci sai a musu irin waɗannan alluran sun a samun energy da ƙarfi da nishaɗi sai mutum ya ji kaman ya ci abinci amma ya ci abinci wata ga mutum yana jin kuzari da sa in wani yana in soja yana da wai ta wata irin allura ne yau ta motsa allura ne ta motsa yau idan aka yi a wannan allura da take ba mutum fiye da min abinci da shi bai da azumi bai da azumi wannan shine a nan aka masa allura ta rukun ya yi zargi an masa allura ko wani irin magani protein da ji shi har ba fita ko kuma shi complex mutum ana mai har ya ji shi har ba shi shi ba magani da duka waɗannan ba sa kai azumi don ta ji abu ƙanshin abu a bakinka ba ya nuna cewa abun ne ya shiga ah, bakinka sai dai in ta ji abubuwa wuce ga shi nan kana ji shi ko ka ji abu da suna hade shi to nan ne za ka ce ta haɗe amma don ka ji kan shi abu kawai a baki ko kawai babu wani abu fatan wani sa'in mutum na shi da cikin ya fi kawai ko ya aji haka sai ya ji abu da cikin shi shi na azumi ya kashe bai cire ba wani sai ana kasa turare ai sai ka ji ƙarshen ka. ba wani ne ya shiga abin da ya shiga no wani hajji wata matsala ba ya da yake a sanya baya karya a mai karya Allah babu shi za a cire jini a cire mai jini ya kama wani ya taimaka ma wani yana azumi kaga ba dura masa aka ba fitarwa aka yi wannan azumin shi bai karewa wannan azumin shi baya karewa wannan shi ne ah, amma haka din haka din ba a son shi ga mai azumi ya cire jini yana azumi ya bayar sai mai ka kuma kwanci ma za ka mai ka kashi abinci in ka ce bin sura sai je ka sha manci da milik ka kuka sha a kuka zo a cire ba su da shi da mutum jini kan lafiya na kwance shi ma na kwanci a gefe to ba kan kuma wala a wala a taimaka wa ba uba talib wal matsaloli ne ta wannan shi ne sai ka iya zama to lura sai a nemo wanda bai da arziki kawai in kuma mutum har zai bayar ba da jini ya zama dole don ceton don ceton rai an halatta mutum ya ci abinci ma kuma yadda muka yi a can baya wajen masu fashin gobara ko masu ceton rai in ya haɗu rafi ko rijiya fitan jini ta hanci shine haɓo ko kuma cutu yana da bakir mai wanda ke fi da jini kuma mutum an cire mai haƙori wanda yana fi da jiri kuma mutum ya fi da jiri a ɗan fita duka wannan ba ta taɓa arzikin mutum ba ta taɓa arzikin mutum sai dai in wanda aka cire mai haƙori, misali da jini ya fi da ya haƙe ba ta wannan wani abu ne ba? ko ba ta ma azumi sai ka haɗi jini abun haɗiya ne kamar ka ka ajiye azumi ya ka da yake kira ma ba shi wannan ba bai yi ba A shi shirya cikin abubuwan da ke karya azumi shi ne zaƙulo amai mutum ya zaƙulo amai da kansa ya yi. duk wanda ya zaƙulo amai da kansa ya yi akan azumin shi ya karye amma wanda amai ya fi ƙarfin shi don motsa mai kike ya karfi shi sai ya yi shi kuma yadda na faɗa a a shekaran jiya mutum ne je ya haɗe ma ma lokacin saho haka ma mutan kike ya ɗauki yi ya rika amai da A irin wannan amai ne ya fi karfi shi amma ba wai yana zaune lafiya ba ne ya fi amai za ku lura amai shi a aikin shi ya ƙarye kuma abin da shari'a ta ce ya kurkure baki ya kame bakin a kai azumin da shi sannan bayan ramadan yana da co ba da co ba na wannan dole sai ya yi shi wannan shi ana wani duka mana asiri na kafai kuruci da ilhajji da ilhajji a kana azumin ta su jinin al'ada ya fara mata bayan a kusan kaiwa da jinin al'ada ya zo mata sai a yi hakuri wata azumin ba ta da shi ko da ko saura minti ɗaya ne a kira sallah eh, ko da minti ɗaya ne a kira sallah Allah ta Allah wallahi sai ka ɗaya ne a kira sallah sai ka na a tausaya mata wallahi wallahi su ji ne yanzu mutum za a yi kuma kuma ba ta riga wannan ajirin ba a kuma ta ne mai haramta a fila Allah ya haramta a kuma ta gane haka da ta tausaya tausaya ba wanda ba wanda yake da sai a shari'a ba ta azumi ba ta azumi Abin ne fa jinin lebo ginin haihuwa ya fara zuwa da ta haihu jin ya fara zubowa bayan da aka iya hajjita na wannan ranar da babu wannan shi ne shi ne ma ya ce ta shiga faraja min almar'ati damun damun haihu a wani nifas fasa da saumuha idan jinin al'ada ko na haihuwa ya fito wa mace hajjita ya ɓaci ko da ɗan da faɗuwa ranar da 'yan mintuna ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إذا كان صومه واجبا حرام يد الدكه ما يأذني بأيكة وأنتم أبوبا حتى بالسرقة مطلقا لنا عزم نفر الله لنا عزم نفر الله القوم رمضان وكفارة النظر من عزم رمضان بكفارة لكني أشكري بخير alkawari kai wa Allah subhanahu wa ta'ala kace ya Allah na maka alkawari kuma mata ta ka haihu lafiya da alhaihu ne to ya Allah zan tashi da azumi goma wani azumi goma ko sun zama to wajibi a kanka domin alkawari kai wa Allah sai ka biya Allah sai ka biya su ka yadda ka tsini bayan abin da kai wa Allah alkawari kuma ga shi aka fita ka bauki ku duk abin da yi wa Allah su wa tara alkawari da ta tabbata da shi in alkawarin ta nau'i da da ta ambata da inda za ka aiwatar da wannan alƙawarin duka sai sun haɗu kuna su zama sun kafa kusa misali a cikin Allah Ubangiji ya yarda wanda na gama gida ina test na 20 na shiga gidan nan wani lafiya washe gari babu wata lokaci kawai zan yanka sa guda biyu a almana aiwa Allah wannan alkawari yanka ilana ne ko ba ilana ba Kun ina salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin to washe gari mutar sun da shanun na an in ka kai su sultan bello ko salamatu ko yahyawo ko majhudiru ko abin nan a nan masallacin ashiga shek ado da baya suna wajen komposho ko ka kai su gumi market don bai yi ba sai mun gan su a nan ina fata an gane ko kuma da ce shanu biyu da muka da raguna ta kawo shi ne da alkawari ba ta shi da alkawarin sa a akaran Allah da yana yin alkawarin shanu ne amma da ta ce ashirin ina ina yi kai alkawari to sai ta fita a duk da faɗa da place da inda ka nuna za ka yanka shi kuma ka ce ya Allah na yi alkawari zan maka kaza a ka'aba to sai ka je can a duniya sai ka je can din ka yi to wannan shi ne irin wannan sai ta na yi wa Allah Alƙawari, azumi kwana goma to wannan azumin kwana goma din ba ba a matsayin na shi ne yanzu a matsayin ne a matsayin farilla da ta yi a matsayin farilla to mutum ya kula da duk waɗannan abubuwa da aka ambata da suke mutum arziki musamman ma idan tana sauke azumi na fahimta kamar ka fara kashe mutum mutum ya yi ba an ce ya arzikin ko kuma ka fara mutum ya samu da iyali arzikin aka ce ya fara ya fara fara 15 sai yana shi ma 15 din da ke kama su ma ya kamata da su ya kuma 15 ya haushi kuma da mutum ya kiyaye irin waɗannan kwarai da gaske fa yajibu yi al ba. wajibi ne cikin da ake yin shi bashi ya gaggauta ramawa da zarar an idar da ne ya yi fita shawaɗin shi mara ya ɗora kada yi wasa ba a son gobe gobe ba a son gobe gobe wannan shi ne amma in kana fahimu samu an jagar fi'in bila uzurin amma idan azumin shi da yake na lafiya ne shi ya sa kan shi shi ya sa kan shi haka ya halatta ya karya din ba tare da wani uzuri ba ya halatta ya karya ba tare da uzuri ba ya shiga wani iyali shi ta hayyaji kai yana bukatar kai ya ta azumi wannan shi ne ba tare da wani uzuri ba ko an ga ya shi wata gagarabar walima ya yi shekara biyu daga irin ta da su ne wata kila in ta wuce wannan da shekara uku a kuma ya ga gaskiya akwai abubuwa to sai ya ajiye arziki a kai amma da darki idan mutum ya sa kan shi idan da kan Allah su da kamawa da ne to ana son mutum ya daure ya ya kai ibada din sai da aka wata maslaha ta wata ta jaya misali ashe abokinka ya kama ka invitation ya kama a katin gayyata cewa akwai da daddaramar walima da ya shirya kuma aka yi invitation din shi sai haka kuma sai ta faɗo a alhamis sai zama waya sai wane sai ka ba eh, bayan azahar dama an shirya kamar bayan azahar ya maka wajen sha biyu kashe kuma yawan da dama ce yake duba kafin mana duba ya tafi yau ne aka ce ana iya ake azumi don ka amsa walima domin walima ta yi shi station ne domin kai idan rashin zuwa da shaidan zai sanya ma wannan yin wani abu a zuciyar shi da kaman haka kana shakkan cin abin hannun shi ko wani abu kuma ya yi musamman don kai kuma ya sa sunanka ya yi je ya yi cekane ya kashe kuɗi ya yi kaza ya kaza ku goma ya gayyata to kaga bai dace a dashi. eh ah, a a cikin kawai ma a cikin kawai wancan da a cikin eh, ai shi ka yi shari'a wanda ka yi na shi yake kuma ka yi wannan saboda haka shi har mutum ya eh, gani cewa kai tun shi ya ɗauka da sai ba a'a da ke ka mai azumi sai ya san da ma kana mai kuma da ka ɗauka shi kuma shi yake ka kalla nan ka yi obeyin ɗin shi nan kuma ka yi sai umurci da shi ya ɗauka mu kana da lafiya nawa kana da lafiya biyu kana da lafiya biyu mutum kullum bawa wai zama kwamfuta yanzu misali idan ka kalli Allah ka kalli man zai ruku an ce ka tafi a a natse aka kai ne aka gudu amma da aka ga mutum dole yana gudu shi an ce kada siyan kai gudu wanda kake sauri don kai raka domin shi shi ne kuma ya hana kai gudu garin gudun karci raka sai ta yi karfa sallah Ya saka bambanta wannan umurjin nashi da wancan umurjin alhalin duk shi ya ba su ana haka ba to shi shine bawa kullum idan suka zo su yi wasa aka ce ka tafi annan abin da ka samu tare da liman ka sallata abin da ya wuce da su kama in kai son ya rasa da Qur'an ni ina rasa damuwa a cikin wannan a a yana cewa ya san ba. amma za ka yana gudu ya zo yana tafi ya kafa da su ba ka a amma ba da yi dan da salan da ruku'i ne ba ba to idan aka yaci mutum walima kuma mai walima ya yi dace haka aw khashiya min hudusihi jafra ko kan mutum ya ji tsoron kyalle ya rikin da waliman ma wata ila ta kawo faraka a fata abokantaka da zumunci to bai dace ba waɗannan su ne abubuwan da ke fata azumi amma kafin da azumi ka ya ɓace akwai shakka guda uku sai ka cika su mutum ya zama to lallai yana da ilimin su dama ya san kaza in kai za a ɓaci za kaza za da kaza da kaza aiki mutum ya zama to yana sani da su ba kai a jahilce su. ba amma idan mutum ya yi shi da kuskure ko jahilci ina Allah baya kama mutum samu mutuwa ko kuskure haka nan Allah yana yi wa mutum uzuri idan yana da jahilci idan yana da jahilce yanzu ne a zo mutum ne ya musulunta su da go kana uku da suka wuce ko ya musulunta ma akwai da ta wuce bai zama sani dokokin musulunci da azumi ya shigo azumi ya shigo shi abin da ci gani kawai azumi shine ne ci abinci karka sha wani abu a ciki karka abinci sha wani abu a ciki amma yana sai ya je yana wannan masturbation ko ya sa iyali ko ya abun nan shi ne nan shi ya da ne don't eat food kada ci abinci ko ka wani abu kada aka ce masa ita ai a ce ya san da ita da kuma umma a da ita kenan kai ya kai haka ta wasu a gidan ta a gidan ɗan ta What is it? is uh, contrary to your fasting now. You study the fasting. I don't know. Yanzu aka idan ya haka bai daɗe da sanin kyau musulunci da ana mata uzuri. Wannan jahilci jikin. Wannan hada musulun da tsaluhu wannan minhu. kuma sani ya yi kuma mai bai sani ba. Jikin kaman kayan kifi ne mai abu ne har ya zaƙulo amai bai san ba wannan wannan arzikin shi yana nan haka na inda mutum yana hiki shi da ci sai da ya gama cin abinci ya gama cin abinci ya goce yana fitowa ya ga a shi da ya fito mai shi ne ba a cikin agogon shi da ba da shi wannan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da hadisi bin Qasim ya yi kace har da kijir ya wadar ya wai amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai umurce shi ya sace kijiri ba an ta hilci hukunci ne hukuncin shari'a don kuma ya ga hilci yanayin da ake ciki bai san hankali kace ya ji kuma wannan shi ne sahabai da yawa musamman ma asma'u da abubakar Allah ubangiji da ita yana na Aisha ko yana da Aisha tace Allah da ya sahaba zamanin manzo Allah sallallahu gari ya gari yayi duhu kawai ma malan ta ta an sun fara ta fito kawai da abinan abinan ya wasake da kawai sai mutu Allah sun ya ce kawai su ne ba bakin shi umurce su su rama wannan shi ne idan mutum ya yi da hukunci da bangan ya yi to akwai matsala shi da biyu da kuma to yana kule lokacin da ya je ya ɗau mineral zai sha yana tuni cewa yana azumi ba wani sabon waye ba ba wani sabon waye ba amma idan bisa mantuwa ne to babu komai ina fara an gani ko amin annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk musulmin da ya ci abinci ko ya sha abun sha a yinin rababana bisa mantuwa to idan ya tuna ya kurkura mafi shi kawai ya ci gaba da azumin shi ya ci azumin shi Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi amma maliki school of, of law da muke bi a nan mazhabar malikiya da muke bi a afirka ta yamma shi imamu malik a littattafan da muke bi ihu yake ko da mutum ya manta ya ci ya sha ya kare bakin shi ya kurkure akai azumin da shi bayan sallah kuma ya rama wannan azumi ake imamu malik ai a cikin wata matsala waɗansu za su laɗe da wannan makale da wannan sai tarkin abinci eh, mutum sai ya jirka ta ya sai mulki daya kun ki daya ɗaya, daya gama da kuma gaba daya cikin lahi ina ke baba no problem da Allah Allah ya ce da kai ya shi da kai sai kawai na ce irin waɗannan ƴan babawa waɗannan da suke bullowa no problem Allah ne ya ce da kai ya shi da kai shi ma can sai ya laɗe ka ka ko aka ga ya buɗe kai ya a abin nan imam malik yake wadansu sai suka samu wannan hanyar su rika abin nan sai suka ci mu ɗauka mutane a abin Allah bai ɗora musu ba mutum da ya gaya masa ya rage bashi da shi ya sa wancan shi ne kantu zari'a in mutum ya san ya ci imamin kubuta da ta yara a bayan sallah kuma ya kame shi akai wannan ba zai yi ba wannan shi ne wanda ɗin imamu malik ina fata an gani ko da shi ya sa ku samu mu a nan ana haɗa kuma da hadisin na ya zo waɗansu ba su yi to mutum da yake da kawai ayi halin dai ya kiya Allah ba a da fara ba a masa wayo to ya dace idan kana da ta kuma tafiya tare sai ya fara cin abinci bisa mantuwa ya dace ka bar shi Allah ya manta ne ya fara ci sai da abokin shi tana kusa da shi sai ya dace ka bar shi ka sai kuma ba Allah Allah yana cikin da shi yana shayar da shi da tsaye masa ba zai tsaye masa arzikin sa ba a'a sai kuma ana cewa ta'awanu alal birri wa ta'amukum munkaran falyusayihu bi yadihi duk wanda ya zaka na yayin magana ya hana ta nan in kina tafiya da mutum ko aboki da ta zai ba abu ko ta tsara ka ce sai kana aiki fa amma in ka ci kun bai sai Allah ya dawo da kansa a mutum a ba haka a yi haƙuri iblis ya zama miki biyar abubuwan da ba sa ɓata azumi da farko a farko zali mutumin da ya saba da cikin zali zali baya ɓata azumi wanda mutum ya yi ya farko zali ya farko kaki da farko zali da shi a kaki mutum da ya farko shi a bai shiga ciki ba kenan yawwa to tozali baya ɓata azumi ko gari na biyu samu maganin ido shi ne eye drop baya ƙarfa azumi sa air drop maganin kunne baya ƙata azumi sa magani kamar spirit a ciwo sai ya ji ciwo ya abin da ciwo ya buɗe a cikin gini, a sa spirit ko a sa aiki a kamaɗe baya ƙata azumi ko da abun a a bakinka in kwanzajin ɗanɗanon abu a baki ba bukka ne ya shiga ba wannan ba babu komai har ila yau da ɗanɗanon abinci wata kan ban kai na kogo ba eh, da cike misali a ciki ta ce buɗe baki ta ce abinci ta ce buɗe baki ta ce wanda ta ji eh, gishiri ya ji ta ce wanda ta ji ba ya ji yana ɗan taɓa kana ji sai ka tofar a cikin a wani wanda sun taɓa domin waɗansu ƙasashen mazaje ne suke dafa abinci a manyan hotel hotel hotel waɗansu kuɗin ma a gidaje manya manya za ka samu akwai maza to duka da kuke ya ce abinci bai wuce bai wuce makwakwuransa ba babu kuma sai kana brush an da ka yi brush da toothpaste ba haka ba ai kana jin zaki zakin shi a kace amma ka haɗiye kuma a sai a ce a shekar yawar yan bishiyar ni da bejiya a kan a ji ɗaci cewa kai da ka ji ɗaci kai a harshen mai wuce makogoro ba wannan ba mu komai amma za ku iya samun malamai a nan su suna a agensin ɗin ba ka iya riba su ba su da abin nan to za ku samu irin da agensin za ku ji wannan fasari ku abin nan amma abin da ya tabbata malamai saboda yawanci muna a yankin malikiya ne a nan su suna suna da tsanani tsanani ba sa nuna haka shi da tare tare a nan dan samun unji dan shi shi da tafiya kanshin shi yake ba mu wani abu ina da nan an sa bakur haka irin turaren na hayaki wannan kuma kasar da an sa shi ana yawo da shi a harami yana ɗan shi a harami suna haka amma ka kulle window ka kulle ƙofa ka kulle ɗaki da ƙin kashin da yi masu shi ɗaki hayaƙi ya tuni ke shi wannan yana karya azumi wannan yana karya azumi mutum ya yi hattara haka na ma kan baki da shekaru kan bai shiga da komai insha Allah haka na ma kan tsakanin ɗanɗanon shi baya karyar da azumi wanda shi ko kuma da kasanan waɗansu kaman iyaye ba da suna ajiyar din yin bos so suna suna da bos da mace ba sai ba. a yi amma sai yadda a yi asuwar eh. yanzu na abuwas yanzu a wannan man suka ce yana da ɗanɗano da ake kawo tufes aka ce kuma su kama da bejiya a cikin ɗanɗano in bishi ɗan tsinkin da yana da ɗanɗano in na mangoro kayan shi ma yana da sannan shi wani kan mamaki na in kai ma yawa kake yi kuma zuwa a cikin an kwanke an kwanke haɗewa ake yi zubarwa ake yi zubarwa ake yi shi ma na asuwa sun zubarwa ne babu abin nan sai da ake mutu ya yi hatta kuma yi kawai amma ya karya azumi amma sunna hawlu nahari wa akhiru sunna sunna ce rika asuwaki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce dan ko an ashuka ba ummati la da kulli masjid ko salati da ba kai ko halar da al'umma a cikin da umurce su da yawai ta yin asuwa a kowane lokacin sallah wannan shi a haka nan kuma musulman kula ya shiga shawara ana zafi ana zafi sosai kuma azumi mutu ya dan shiga shawa ya buɗe shawa haka ya zauna ya yi ta zuba ya yi ta zuba ya yi ta zuba ina ake wai har jikin shi ramukan jikin shi sai ordodin sanyi saboda haka ya shiga jikin shi a'a babu babu wani abu babu kuma malamai suka cikin alkita yana yawan bushewa a rika yawan kurkuren baki da irin na jiya da muka faɗa da ɗan jika bakinka haka ɗauka da yana yawan bushewa a cikin bakin kana yawan bushewa ka ɗauka kauka kana kurkurewa kana kana zubarwa haka nan babu da yake idan mutum da swimming pool a gidan shi da ya shiga can ciki ya nutse can shi sai ya kullo sai ya daɗa shiga ya kwanta irin wannan ɗan baho ɗin nan wanda ake sa mutum ya cika ruwan ya cika ruwan ya rufe abu kawai ya kwanta kawai haka wuyan shi ya nan ya kwanta a cikin ya miƙe sai ya rika samun sauƙin azumi wannan shi ne amma yawan kankara an sota mutum ya sa kankara a ƙarƙashin mulaika a tambayi likitoci wannan a tambayi likitoci don alheri ne a nemi fatawa mutum ya ji jinin shi daskare gidan shi ne kuma a ɗauka a kula da shi gida wannan shi ne wannan su ne abubuwan da abinda allura da ta race irin na zazzabi da kuma koyin na su ne na duk wannan ba su karya azumi wannan su ne abubuwan gaskiya da waɗansu suke ganin suna karya azumi halin ba sa karyawa wannan shi ne darasinmu da yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala fata Allah ubangiji ya samu gama lafiya Allah ubangiji ya tsare mu da mu Allah nuna mana kuma za mu ikon yin shi da lafiya sai mun zo da gobe kuma Allah sai mu fake falalan a goman karshe da ibadan da ake a goman karshe idan lokaci akwai kuma sai mu yi zakanki da kai yadda ake fidda shi da yadda ake fitarwa da waɗanda za a bawa inda sauran lokaci sa’i kuma ta idi